Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yau ranar Litinin 26 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Sarfili hashin gumel ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa rahotanni na nuni da cewa 'yan kungiyar boko haram sun kai wa sojojin najeriya hari a garin mainok da ke jihar borno haka kuma za ku ji cewa gwamnati riƙon kwarya a ƙasar chadi ta yi watsi da dukkan wani tayin sulhu da 'yan tawayen kungiyar pact muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan wasu matsaloli da suka addabi najeriya tare da jefa ta cikin halin da ta tsinci kanta a ciki sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. da kuma tasirin azumi a wurin matasa. Amma da farko sai mun fara shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. Cibiyar binciken sararin saman Amurka ta NASA ta ce jirgin samanta mai saukar ungulu wanda take kan gwadawa mai suna Ingenuity wanda ya tashi sama ya yi tafiya a karo na uku a duniyar mars jiya lahadi wannan karen ya cilla sama fiye da yadda ya taba yi ne ya kuma yi tafiyar da tafi wacce ya taɓa yi tsawo ciki har da wacce ya yi lokacin da ake gwada shi a duniyar mu masana ilimin kimiyya na nasa sun ce jirgin ya cilla sama da tsawon mita biyar a duniyar tamas wato kamar yadda ya yi a tashinsa na biyu a ranar alhamis wanda ya kuma ɗan ɗara yadda ya yi a tashinsa na farko mako guda da ya gabata a wannan karan injiniti ya yi tafiyar mita hamsin daga inda ya tashi yana mai gudun mita biyu cikin daƙiƙa guda ya shafe daƙiƙoƙi tamanin a ɗokacin tafiyar bayan da bayanai suka isa ɗakin bincike na nasa da ke kudancin california sai 'yan tawagar da ke kula da jirgin na injiniti suka ce abin matuƙar farin ciki ne ganin irin yadda jirgin mai saukar ungulu ke aiki wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin najeriya inda suka hallaka sojoji sama da talatin kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaƙi a cewar majiyoyi an yi imanin cewa maharam mambobi ne na bangaren kungiyar isis da ke yankin sun bararraka sansanin soji da ke garin Minok a jihar Borno ta arewa maso gabashin kasar da yammacin jiya Lahadi. Abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafar labarai ta Reuters kenan. Yawan karuwar rashin tsaro a fadin Najeriya ya yi sanadin halakar sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar. Wajen wata guda da ya wuce kawai ma. wasu masu tsatsauran ra'ayin addini sun hallaka sojojin najeriya wajen talatin a arewa maso gabashin najeriya din majiyoyin sun shaidawa kafan labarai ta reuters cewa sojoji uku aka hallaka a harin na jiya lahadi kasar india ta bayar da rahoton samun sabbin kama da cutar corona 352,991 a yau dinnan litini rana ta biyar a jere da ake samun sabbin kamuwa da corona sama da dubu ɗari uku kulle yomin a wannan ƙasa ta kudancin asiya wadda ke fama da mummunan bala'i na annobar corona karo na biyu bangaren lafiyar ƙasar ma ya durƙushe sanadiyar na waya ta yarda ma asibitoci suka cika suka batse kuma ba sa iya kula da sabbin majinyata sannan ga ƙarancin iskar shaka ta oxygen ta yadda ma wasu masu fama da cutar ta corona ke yawan buɗe baki ko sa ɗan shaki iskar. Kasar ta India ta kuma bayar da rahoton mutuwar mutane 2,812 a yau Litini. Wani adadin kuma na mace-macen rana guda mai yawan da kasar bata taba gani ba, yayin da wuraren kona gawarwaki ke ta aiki dare da rana. hukumomi a new delhi babban birnin kasar sun tsawaita kullen da a da zai kawo ƙarshe a yau dinnan litini zuwa wani makon an kashe wani birgediya janar ɗin sojin ƙasar indonesiya a fafatawar da ake yi tsakanin jami'an tsaron ƙasar da 'yan tawaye a lardin papua mai fama da tashin hankali a cewar hukumomi a yau dinnan litini an fara wannan fafatawar ce ranar 8 ga watan nan na afrilu a lardin papua na gabashin ƙasar bayan da 'yan tawayen suka cinna ma wasu makarantu uku wuta tare da bindige wani malamin makaranta har lahira a ƙauyen beyoga da ke gundumar punchak bayan kwana guda kuma sai aka sake kashe wani malamin bayan da 'yan tawayen suka buɗe wuta kan rukunin gidajen malamai suka kuma ƙone gidan wani sarkin ƙabilu a beyoga ɗin a ƙarshe sojojin Lebanon sun daƙile wani yunƙuri da aka yi da safiyar jiya lahadi na fasa ƙubirin bakin hauren ƙasar siriya da dama don kai su tsibirin cyprus na tekun bahar rum a cewar rundunar sojin wannan yunkuri na fasa kwabrin 'yan asalin kasar siriya 69 na faruwa ne a daidai lokacin da kasar ta labanan ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki wadda ta daɗa jefa mutane cikin kunci cikin shekarar da ta gabata an sha yunkurin yin fasa kwabrin bakin haure zuwa kasar ta cyprus wadda mamba ce ta kungiyar tarayyar turai wanda ya kai ga mutuwar wasu da dama daga cikin bakin hauren wannan tsibirai na tekun baharun da labanan sun kulla yarjejeniyar hana jigilar bakin haure ta jirgin ruwa zuwa cyprus sojoji da jami'an bangaren bayanan sirri na rundunar sojin kasar sun dakile wannan yunkuri ne a gundumar arida ta arewacin kasar daura da kan iyakar siriya suka ce sun ma kama mutumin da bakin hauren suka biya shi don ya kai su cyprus kuma ana kan masa tambayoyi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madala, rahotanni da ke fitowa daga garin mainok da ke karamar hukumar kaga a jihar borno na nuna cewa wasu da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ne sun kai wa sojojin najeriya hari a jiya da rana inda suka kashe wasu tare da yin awon gaba da makamai daga maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya haɗo mana rahotanni da ke fitowa daga garin maino a karamar hukumar kaga da ke jihar borno na nuni da cewa wasu da ake zaton cewa mayakan boko haram ne sun kai hari a jiya da rana a sansanin soja da ke wannan gari na maino inda aka ce sun kashe jami'an sojojin da dama sannan suka yawan gaba da makamai masu yawan gaske wannan gari na maino da yana da sauran kilomita sittin ne daga babban birnin maiduguri wadda aka ce waɗannan mayaka sun zo na cikin kayan sarki da kuma ke amfani da motoci fentin sojoji inda suka shiga wannan sansani na jami'an sojan ko da shigan cikin wannan sansani suka dinga buɗe a kan jami'an sojan wanda ya sa suka kashe waɗannan jami'an soja wanda rahotanni da ke karo da junan na nuni da cewa sun kashe jami'an soja guda goma sha uku wasu na cewa guda ashirin ne wasu rahotannin kuma na ambato talatin da ɗaya wanda har zuwa yanzu dai jami'an sojan ba su ce komai ba game da wannan harin sai dai a iya cewa wannan mummunan hari ne da aka yi kan jami'an sojan ganin cewa an kwashe kayayyakin yaƙi da dama kuma a ƙasari waɗannan 'yan bindiga sukan yi amfani da irin waɗannan kayayyakin ne wajen kai hare-hare kan jama'a da masu kansu jami'an jami'an tsaron har ila yau wasu rahotanni da ba a tantance ba na nuni da cewa wasu daga cikin mayakan boko haram din sun fake a cikin garin mainok din don gujin lugudan wuta da jami'an sojan sama ke yi masu garin mainok dai na ɗaya daga cikin manyan ƙauyuka da ke kan hanyar maiduguri zuwa da maturu da kuma yake jibge da jami'an tsaro ciki har da ofishin 'yan sanda wanda aka ce waɗannan mayaka sun kona ma wannan ofishin 'yan sandan amma babu wani bayani da aka samu daga bangaren jami'an 'yan sandan game da wannan halin yanzu haka dai akwai wasu hotuna da ke yawo ta kafafen yada labarai wanda ke nuna hotunan wasu jami'an sojan da aka kashe da ma wasu motocin jami'an tsaro da mayakan suka ce su suka kona wanda wasu daga cikinsu na ci gaba da cin wuta wannan dai ya sa wata kungiya mai zaman kanta da ake kira borno emirate concern citizen forum kiran taron malema labarai don bayyana rashin jin daɗin su game da irin wannan hari ni sunana zanna hassan boguma zanna boguma na borno kuma shugaba na wannan forum na borno emirate concern citizens mun zo ne don tabarbarewan tsaro da kuma abubuwan da ke faruwa a cikin satin da ya wuce A particularly da wannan hari da aka kawo a damasa sannan ga wanda aka kawo gaidam da kuma abin da ya faru jiya hanyar mainok shine abin da ya sa muka zo don mu nuna damuwanmu akan wannan abin da ke faruwa duk da ikirarin jami'an tsaro da suke akan cewa suna kan aiki kuma za su ga sun gama da wannan fitina na boko haram amma boko haram kowace wayewan gari tana tsamari tana samun karfi tana yin abun da suka ga dama wannan ita ce dalilin da ya kawo mu su shugabannin tsaro na ƙasa ya kamata su fita a abin hanya guda su haɗe kansu su duba su ga ainihin strategies nasu dabaru na yaki sun canza sannan kuma abubuwan da ya kamata a yi na samun makamai da kuma ainihin yanayin da ainihin sojojin mu suke ciki ga baki daya kamata a samu ci gaba a cikin wannan wata na afrilu da kuma watan da aka kama wannan azumi an kai hare-hare a jihohin borno da yobe a wurare daban-daban har guda shida wanda kuma dukkaninsu mayakan kan yi awon gaba da makamai musamman ma na jami'an tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruwa dauda biyu to daga batun tsaro a najeriya sai batun tsaro a makwabciyar ta kasar chadi inda gwamnatin riƙon ƙarya ta yi watsi da dukkan wani tayin sulhu da 'yan tawayen ƙungiyar fact waɗanda suka yi ikirarin halaka marigayi idris debi ga da Barma da wannan rahoton. A sanarwar da ta aike wa kafafen yada labarai a yammacin jiya Lahadi, gwamnatin mulkin sojan kasar Chadi a ta bakin kakakinta General Azem Bermandowa a Guna ta yi watsi da dukkan wani shirin tantaunawa da 'yan tawayen kungiyar FACT waɗanda ta ce mutane ne da suka aikata munanan laifuka ga kasar Chadi a bisa la'akari da kisan sojojinta ciki har da shugaba Idris debi Itno. gwamnatin ta mt ta buƙaci hukumomin jamhuriyar nijar su damƙa mata wasu shugabannin 'yan tawayen da take hasashen sun gudo garuruwan ungurti da gegime na jihar difa domin su gurfana a gaban kuliya shin kowace fasara za a yi wa wannan matsayi na gwamnatin ta chadi alkasim abdurrahman wani mai fashin baki ne a kan sha'anin tsaro ƙarhin wuta ne ya kai musu suka gudu suka baro kasai magana aikin soji ne magana soji ne su kare kasa su aiki ne na ta'addanci sun kashe shugaban kasa sun hallaka mutane sun hallaka sojojin kasa babu wata sasantawa da ake iya yi tare da su kamar yadda na gaya maka bayan shari'a wannan sanarwa da sojojin chadi suka hiddo daidai take sai dai a ra'ayin wani kwamandan tsohuwar kungiyar mng ta 'yan tawayen nishar ahmed wagayya zama kan teburin sulhu ita ce hanya mafi a'ala wajen neman mafitar halin da chadi ta shiga bayan rasuwar Idris Debi. Baiwa ku ce kun yarda da sasanta kuma daga babu kaza ba san kamo rebel kaza ko babu kaza kenan president president na kasashe na Afrika wanda suka yi ba manda shugaban kasa bazum da shugaban kasa na Mauritani su sa sun fuskanin su da soshawa da tawaye to su ya kamata kiran soshawa nan su ce musu su amince da sasantawa. Chadi da Nijar sun rataba hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwa a fannin shari'a wacce a ƙarƙashinta kowace daga cikin ƙasashen biyu ta ɗauki alƙawalin taimakawa 'yar uwarta idan buƙatar hakan ta taso. To amma mai nazarin al'amuran yau da kullum Mustapha Abdullahi na ganin zaɓi ya rage wa shugaba Muhammad Bazum. Mu da Chadi lalle muna da yarjejeniya kuma amma ƙasa ce muke wadda tana da dokoki. Watakila 'yan an kama su za a bada su a wajen red cross international federation koko kaka ne koko niger za ta tambaya su su koma can cikin cadi to kaga ni lalle abin wannan yana da dan targanda kaɗan domin da mu da cadi muna da hulɗa mai ƙari wannan na san allah za ba shugaban ƙasar mu hikima wanda za a samu a ciyo kan abin don kai da kan ka sani muna da matsaloli a wajen jihar difa akwai kogin cadi wanda kullum ka san boko haram ma tana kai hari don musamman abin da ya shahi chadi ya shahi niger abin da ya shahi niger ya shahi kuma wancan kasashe na g5 sahel dole kuma sai an tattauna ba wani kukan bindiga bane zai kawo abin Kawo yanzu gwamnatin Nijar ta bayyana matsayinta ba game da bukatar ta sakeyar shugabannin 'yan tawayen da hukumomin Chadi ke hasashen sun ketaro jihar Difa yayin da rahotannin safiyar yau Litinin suka ambato jagoran kungiyar FACT Muhammad Mahadi Ali yana cewa har yanzu yana yankin Kanem mai makwabtaka da jamhuriyar Nijar kuma a shirye yake a ci gaba da kafsawa ganin yadda sojojin gwamnatin Chadi ke lugudan wuta akan baradansa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, to yanzu kuma lokaci ne da Sani Sha'ibu Malamfashi zai shigo da rahoto na musamman. Najeriya babbar ƙasa ce mai yawan jama'a a faɗin nahiyar Afirka ga arzikin man fetur da sauran ma'adanai arzikin da ya kai mizanin da a iya ciya ta shiga rukunan manyan ƙasashe masu faɗi a ji ta fuskar tattalin arziki a duniya. lamarin da a da ya kai ta ga kirarin da ake yi mata na giwa afirka ta yi tashen arziki har sama da shekaru goma sha biyar bayan ta sami 'yancin mulkin kanta daga turawan ingila kai hata ma a zamanin mulkin janaral yakubu gawan sai da ta kai ga najeriya ba ta da matsala na kuɗi sai yadda za ta kashe su to amma kwanci tashi sai gashi ta yi aran gama da matsalolin kabilanci cin hanci da rashawa handama da babakere kamuya-muya da almandahana waɗannan lamurra ja haɗe sauri guda su ne suka jefa najeriya cikin halin da ta tsinkaye kanta a yau na ne so. duk gwamnatocin da suka biyo baya ɗaya bayan ɗaya sun ci karo da irin waɗannan matsaloli kai nan ma fa ba da daɗewa ba ƙungiyar boko haram ta cinno kai a arewa maso gabashin ƙasar can kuma a yankin niger delta tsigiran niger delta suka yi ta faffasa bututun mai tare da satar wato tura masu aikin hakar mai sannan sai gashi a bara din nan aka yi aron gama da matsalar ensas bayan nan sai ga batun fulani makiyaya masu satan mutane da neman kuɗin fansa da suka fantsama a arewacin najeriya sai kuma ga batun 'yan aware na yankin ibo da kuma yankin kudancin ƙasa wajen ɓangaren yarbawa masu neman ta dare kowa a basu wato cin gashin kansu to amma fa gwamnatin tarayya ta fargata kuma yi himmatu wajen yakar ta'addanci da satan mutane da kuma dakile yunkuri da tu'annatin 'yan neman aware kowa ya ibi gashin kansa ko a asabar ɗin nan ma dai haɗakar jaman tsaron najeriya sun yi diran mikiya a hedikwatar mayakan ƙungiyar ipop ta kabila ebo masu neman aware da ke ƙauyen awumama da ke uru ta gabas a jihar imo inda suka kashe kwamandanta mr ikonso tare da jami'ansa su shidda dangane da hare-haren da suka kai a farkon wannan wata da muke ciki wato tun wajen biyar ga wata a hedikwatar rundunar 'yan sanda ta jihar imo da kuma gidan kaso na nan jihar imo tare da sauran cibiyoyin hukumomin tsaro a sassa daban-daban A kuma arewa maso gabas mazaunin kungiyar Boko Haram. Nama sun zafafa hare-haren da ya durkusa da samar da wutar lantarki. Kana kuma a juma'an nan ma da ta gabata suka je suka tare a garin Gaidam suka kwana suka yi ne suna raba wasu kasiduna a basu haɗin kai na kafa daular musulunci. tunan ma Jaman tsaro sun samu sun fatattake su daga wannan wuri ya zuwa yanzu kamar yadda labari ya gabata shankau a yankin arewa maso yamma jihar zamfara ta yi fama da hare-hare na 'yan bindiga waɗanda suka matsa a wasu ƙananan hukumomi na tuntuɓi kwamishinan watsa labarai na jihar honorable ibrahim dausada da yadda ake cikin ya zuwa yanzu To gaskiya ne a 'yan kwanakin na an waye gari jihar Zamfara ta tsinci kanta a wani yanayi na kai harin 'yan ta'adda musamman a kananan hukumomin Bukura da Maradin inda 'yan bindiga suka kai hare-hare a ƙauyuka guda hudu a cikin waɗannan ƙananan hukumomin mulki inda aka yi artabu tsakanin jami'an tsaro da kuma su 'yan bindiga ɗin. Jami'an tsaro sun samu nasarar kashe 'yan bindiga bindiga talatin inda kuma su 'yan bindigar suka kashe mutane ashirin da takwas hmm. sai kuma washe gari ranar narba kenan inda 'yan bindigar kuma suka sake kai wani hari a yankin magani da ke cikin karamar hukumar mulkin gusau da kuma wasu ƙauyuka da ke cikin karamar hukumar mulkin maru yanzu akwai wani ma mataki da aka ɗauka game da wannan al'amari? tun lokacin da wannan lamari ya faru ranar Talata shi mai daraja gwamna ya naɗa tawaga mai karfi a ƙarƙashin jagorancin shi kakakin majalisar dokoki ta jiha da sakataren gwamnati da kwamishinan 'yan sanda suka kai ziyarar tausayawa da ta'aziyya a yankunan ƙananan hukumomin maradin da bakura. kuma sun je sun ba su tabbacin cewar gwamnati na nan tana kokarin tabbatar da an kara jami'an tsaro a wannan yanki da aka kai wannan harin hmm. sannan kuma ta ba su tabbacin cewar za ta tabbatar da an jirge jami'an tsaro domin kula da sha'anin noma da yake damana suna karatowa don a ba manoma dama su yi noma don tanadar da isasshen abinci ga al'umma don haka gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakai an tanadar da isassun jami'an tsaro da za su ci gaba da kulawa da waɗannan yankuna domin a tabbatar da kare rayuwa da dukiyoyin al'umma. Haka zalika gwamnati ta ƙara ɗaukan mataki na ganin cewar ta rufe kasuwanni guda hudu a garuruwa hudu a garin wanke da ke karamar hukumar mulkin gusau da kuma garin magani shi ma da ke karamar hukumar mulkin gusau duk an rufe kasuwansu tun daga alhamis sannan kuma an rufe kasuwar dan sadau da ke karamar hukumar mulki ta damaru an kuma rufe kasuwar dauran da ke karamar hukumar mulki ta zirmi saboda waɗannan kasuwan ne ana samun matsaloli inda 'yan sa kai suke shiga farautar waɗanda suke shigowa gari 'yan bindiga dinnan sannan kuma su ainihin 'yan bindiga sukan shigo irin waɗannan kasuwan ne domin neman mutane su ɗau fansa to wannan shi ne dalilin da ya sa gwamnati ta yanke shawarar rufe waɗannan kasuwanni har sai ta ta gama bincike da kuma inganta sha'anin tsaro a waɗannan kasuwannin sannan sai a sake buɗe su. Ibrahim Dosara kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara. Jihar Katsina ma sun yi fama da su amma kuma sun sami nasara a wasu hare-hare daban-daban kamar yadda SP Gambo Isa ya bani bayani na abin da ya faru barayin dai su goma sha biyar ne akan babura dauke da bindigu irin na kira ak-47 an samu labarin cewa suna kan hanya inda za su kai hari a wasu ƙauyuka guda biyu a ƙaramar hukumar fasari lokacin da shi dpo ya samu wannan labari ya jagoranci a operation pop ada da kuma na sharan daji na sharan daji wani haɗaka ne tsakaninmu da sojoji kuma suka je suke musu kwantan baura a wani kauye da ake cewa zamfarawa alhamdulahi lokacin da barayin suka biyo ta wannan burtali sun yi musayar wuta da su kuma allah ya bada nasara suka gudu an sami shanu guda ashirin da kuma tumaki guda ɗari sannan an sami harshashi ita bindiga ak-47 guda 37 a ci gaba da wannan yaƙi da kuke da ta'addanci ko kana da sako ga al'umman jiha kiran da zan yi ga al'umma shine lallai harkar tsaro ba ta 'yan sanda ko sojoji kaɗai ba harka ce ta kowa da kowa al'umma lallai ya kamata su haɗa kai da jami'an tsaro kuma garuruwa da suka kafa ƙungiyoyi irin na sa kai na bijilance mun ga ana samun haɗin kai domin ana gudanar da aiki tare da jami'an tsaro da su waɗannan 'yan bijilance kuma ɓarayin suna jin tsoron zuwa irin waɗannan wurare domin su kai hari domin sun san cewa suna kwasa kashinsu a hannu saboda haka kauyuka da suka san cewa ba su kafa wannan kungiya ta sintiri ba lallai ya kamata su nemi haɗin kan jami'an tsaro domin a kafa a haɗa kai a tsira tare. Sani Sha'ib Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gai da Sani Sha'ib Malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ana sa ran sake bude babban filin wasa na surulere da ke birnin eko a watan agusta mai zuwa bayan kwashe tsawon shekaru goma sha tara ba a amfani da shi ministan lamuran matasa da wasanni na najeriya sunday dare a yayin wata ziyarar ban girma ga gwamnan jihar ogun dapo abiodun ya ce an gyara filin wasan kai tsaye a ƙarƙashin ma'aikatarsa ya ce filin wasan na Legas da aka gina shi a shekara ta 1973 ya shiga wani mawuyacin hali na lalacewa tsawon shekaru ashirin da suka gabata sakamakon rikon sakainar kashi da halin ko in kula na gwamnatocin da suka gabata to sai dai ministan ya ce ma'aikatarsa ta yi amfani ne da haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu a ƙasar da yadda suka taimaka wajen sake gina babban filin wasa na mushur abiola da ke babban birnin tarayya abuja da kuma filin wasa na legas a ƙarƙashin wannan tsarin a cewar ministan an sabunta filin wasan kwallon kafa na abuja da tsarin da ya daidaice da na zamani a duniya haka kuma sauran wuraren guje-guje da tsalle-tsalle kai har ma da allunan sanarwa da na sakamakon wasa duk na zamani a kan filin wasa na Legas kuwa Sunday Dare ya bayyana cewa shahararren dan kasuwa kisancin Adebutu shine ya ɗauki nauyin ceto shi daga mummunan yanayin da yake ciki kuma yanzu haka aikin gyara shi ya cimma kashi 75 cikin 100 na kammalawa. tsofaffin shahararrun 'yan wasan kungiyar arsenal ta ingila terry henry da dennis beckham da kuma patrick vieira sun bi sahun hamshakin attajiri daniel ek a fafutukar sayan kungiyar mamallakin kungiyar stan kuroyinka bai daniel sayar da ita to amma masoyan kungiyar fiye da dubu daya sun yi zanga-zanga a wajen filin wasa na emirates suna kira gaire shi da ya janye daga kungiyar arsenal ta bada sanarwa a ranar lahadin makon da ya gabata cewa tana daya daga cikin kungiyoyin turai goma da za su ɗauki nauyin kafa gasar super league ta turai to sai dai kuma ta janye bayan sa'o'i 24 da ba da sanarwar inda kuma ta nemi afuwar magoya bayan kungiyar ɗanɗan kureka josh ya shaida wa magoya bayan kungiyar a ranar alhamis cewa iyalin gidansu ba su da niyyar sayar da kungiyar kana kuma ya alkawarin ci gaba da tuntubar magoya bayan su akan dukkan lamarin da ya shafi kungiyar nan gaba to amma kuma ya ki amsa tambaya akan yadda suka tsara ficewa daga kungiyar a bangaren wasan tennis kuma mutum na biyu a duniya a bangaren maza rafael nadal ya lashe gasar tennis ta barcelona open ta bana karo na goma sha biyu nadal ya lashe gasar ne bayan doke stefanos tsitsipas da turmi uku a jere a wasan karshe ta gasar inda ya ci gaba da rike tarihin yawan lashe gasar fiye da kowane dan wasa a duniya wannan karawar dai tamkar mai da biki ne domin kuwa tsitsipas dan kasar girka shine ya doke nadal a karawar da suka yi ta zagayen kwata final ta gasar australian open ta bana a watan fabrairun da ya gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria a gai da na sanyin na menene tasirin azumi akan matasa Assalamu alaikum wa rahmatullah ni sunana mun taƙa malam Umaru wato ni dai matashi ne kuma a yanda nake da gaskiya azumin sama-sama ne muke amma fa yanzu watan azumin nan da ya kama mun kama azumi muna yin shi da kyau da kyau to shi mai azumi da mun ba a rasa waɗan wasu abubuwa kamar yanayi da ya tarro mu a yanzu wannan ma amma duk da haka dai muna ƙoƙari kuma ana azumin kuma azumin wannan shi ne mafita in mutum yana yin shi azumi ba na kowa bane Allah da shi ce nashi ne saumu li azumi ce nawa ne ba na kowa bane ba ai kuma kowane annabi aka ce wannan ga ladan azumi yadda za ka gaya al'umma a'a Allah ce ni ne zan da lada na nawa da kaina don haka mu matasa mu kama addini da kyau kadda mu sake in azumi huce mu ika salloli kamar su tarakus salat ko kuma a'a irin azumi ko sai shekara ta ya tukun zami sallah sai shekara ta in ta huce shikenan babu azumi babu sallah to wannan mu mun kama azumi litinin da alhamis insha Allah rabbi bin ma bari za mu kama da kyau insha Allah rabbi in dai da ranmu da lahiya bin ma fasawa insha Allah rabbi kuma Allah taimaki sauran baya su ma su dage su ta ibada kasa fasa eh, azumi akan matashi in aka ce matashi azumi akwai wahala akan shi amma in kai za ka samu lada na ɗaya za ka samu albarka jikinka zai yi lahiya kuma in ka saba da wannan azumin hal abada baka bari amma fa in fa kana yi kana fasawa kana yi kana fasawa to ku ne irin ake cewa an tufka kuma ta warware Allah ya saka da alkhairi da wannan kuma muka zo ga shirin na karshe labarai a takaice. cibiyar binciken sararin saman amurka ta nasa ta ce jirgin saman ta mai saukar ungulu wanda take kan gwadawa mai suna ingenuity wanda ya tashi sama ya yi tafiya a karo na uku a duniyar mars jiya lahadi wannan karen ya cilla sama fiye da yadda ya taba yi ne ya kuma yi tafiyar da tafi wacce ya taba yi tsawo ciki har da wacce ya yi lokacin da ake gwada shi a duniyar mu. masana ilimin kimiyya na nasa sun ce jirgin ya cilla sama da tsawon mita biyar a duniyar tamas wato kamar yadda ya yi a tashinsa na biyu a ranar alhamis wanda ya kuma ɗan ɗara yadda ya yi a tashinsa na farko mako guda da ya gabata wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin najeriya inda suka hallaka sojoji sama da talatin kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaƙi a cewar majiyoyi an yi imanin cewa maharam mambobi ne na bangaren kungiyar isis da ke yankin sun bararraka sansanin soji da ke garin mainok a jihar borno ta arewa maso gabashin kasar da yammacin jiya lahadi abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafan labarai ta reuters kenan yawan karuwar rashin tsaro a fadin najeriya ya yi sanadin halakar sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar kasar india ta bayar da rahoton samun sabbin kama da cutar corona 352,991 a yau dinnan litini masu raro baki daya abin da ya sabuka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuma da ibrahim kalam garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin gumel ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum